fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarin a yau da sahi ne a garin tawa aka saka usul ɗin wato jarrabawar darasin tattalin arzikin iyali da na motsa jiki 'yan takara 61 suka shiga wannan gasar muna dauke da cikon bayani a cikin shirin. haka zalika yau ne aka sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun 'yan gudun hijira a agades mai ɗauke da kimanin wato 'yan gudun hijira dubu biyu ba a shirya sabuwa ko ɗaya ba albarkacin wannan ranar cikon bayani a cikin shirin kotun ta sawa jihar maraɗi ta tilasta yin rantsuwa ga kur'ani mai tsarki ga duk wanda zai shaidar ga samun takardar aifuwa za mu maganta a cikin shirin rahoton musamman na yau mai alaƙa da lamuran shari'a. Masu sauraro barkamu da yau litinin 20 ga watan Yuni 2022 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. A yau da sai ne a garin tawa aka soma jarabawar ajin farko bisa ga tattalin arzikin iyali haɗa da jarabawar motsa jiki a makarantar gandu aka yi sabgar saka usul ɗin 'yan takara 61 aka rubuta wa'anda za su gogayya tsawon kwana goma domin samun ƙarin bayani wakilinmu na musamman habibu garba ya firanta da amos isaac shugaban alkalan maman ada ɗauke da fasara a tawa nous avons a tawa muna da wuraren jaraba 43 a bangaren af wato tattalin arzikin iyali sannan 18 a aps jaraba rubuta na ci gaba har zuwa alhamis daga baya a ci gaba da jaraba ta aikatawa waɗanda su ba su da wani tsayayyen lokaci amma da yake aikatawa ne zai ja lokaci muna nan har zuwa hudu ga watan juli a dunkule komi na gudana yadda ya kamata tattalin arzikin iyali yawanci 'yan mata ne a aps akwai adadin mata shi ma muna kan darussa 23 bisa dukkan jarabawar. Alƙalan jarabawa a ko'ina suna nan kamar yadda aka sani cewa juri akwai shugaban juri ni akwai wakilan halsiya mai gabatar da rahoto da kuma sakatare. A ƙasar Nijar kimanin 'yan takara 147 ne za su tunkarar jarabawar neman BPC wadda za ta soma gobe a faɗin ƙasa baki ɗaya. a wanga ajin na shekara 2022 'yan takara 'yan mata kaso 48 cikin 100 ke akwai a rawaitar majalar ƙasa le sahel wannan 'yan takarar an rarraba su cikin cibiyoyin jarabawa 382 a faɗin ƙasa sai dai adadin 'yan takarar ya sassauta da kaso 2.5 cikin 100 hakan ya faru ne a cewar ministan ilimantarwa dangance da sokewar da aka wa neman shiga takarar da dama da aka yi a ta hanyar ɓoye rashin kwanciyar hankali da barin makaranta da wasu 'yan takarar suka yi a cewar majalar guda. Yau 20 ga watan Yuni duniya baki ɗaya ke sallatar ranar ƙasa da ƙasa ga batun 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gindaya a Nijar. a gadas ita ke karɓe da kusan 'yan gudun hijira dubu biyu a cikin sansanin ba da agaji da ke kilomita goma sha biyar daga garin komi aka shirya musu a bana wakilin mu musa mamman ya tambayi muhammad nur abdullahi jami'in unhcr e ga amsar da ya bayar Mun yanke shawarar ba za a yi shirin gwano ba saboda kada a sake tayar da hankalin jama'a. Yanayi a cibiyar kula da jin kai na 'yan gudun hijira yanzu dai an tsayar da al'amura sai dai kawai 'yan gudun hijira da suke da takardu na HCR suna samun abinci da ruwa da kuma abin da ya shafi kiwon lafiya. Idan ba su lafiya suna iya su je asibiti su ga likita. Saboda abubuwan da suka gabata an tsayar da ayyuka. inda har asibitin ta fuskanci matsaloli wanda aka fasata aka sassace wasu abubuwa a halin yanzu dai sauran ayyuka an dakatar da su masu zuwa bakuncin haure zuwa algeria ta garin cirozarin suke daukar hanyar kewaye domin shiga garin arlet kowace safiya kimanin mutum 300 ke yada zango a wannan garin a cewar mataimakin magajin gari a galher emud ga bayanin da yama wakilinmu ahmed filan yawancin rani yanzu suna zowa da yawa gaskiya ba kamar da ba tunda hanyoyin duka waɗanda ake bi da suna ta kewayewa suna ta taya arlet suna wucewa yanzu duka hanya ta koma nan cikin birnin ciro don nan ne suke biyowa su wuce kiran da zan ma mazamanin ciro sai su yi hankali ba ko ba ko ne mutanen da suke biyowa nan ba mu san su ba wani bi yan uwansu ne suna nan amma wa'ansu tana babu wanda ya san su kenan sai mutane su rinka yin hankali su san yadda suke kar karban ba ko san wane suke karban shi san wane suke kewa a gidan shi sai yanzu da yake akwai zinariya ga ta alje yawanci nan ne suke biyowa suna taya arlit daga arlit sai su wuce da yawa ne kwarai polis sai da yake suna bakin hanya suna ta ganin su suna katamta mana kan cewa sun hi mutum dari uku arjuru wanda ke wutowa suna shigo gari Mahimman riyojin nan na a shigur da espoir da ke tsakiyar hamadar tana rai a ƙasar Nijar gare su ne masu bagalaguro kan hanyar agadas da kuke shan ruwa yau riyojin na fuskantar matsala a cewar lawal tahir jami'in kai agaji musa mamman ya tuntubi mamba na kura rouge din bilma lawal tahir ga abin da ya ce rijiyoyi ne masu guda ake kema rijiya a shigo guda rijiya na espoir waɗanda rijiyoyi yanzu babu ruwa cikin su ana nema a gyara su kuma gyaran da aka yi da da fari akwai wani kungiyar da aka ce sai sayar comité international de la croix rouge wanda yake zama agades da croix rouge na agades da croix rouge na bilma an sha gyara so guda so biyu har so uku amma lalle har yanzu ana neman gyara idan ake tambaya mutane masu manyan motoci da suke agada suna doka fasanja zuwa dirku zuwa jada kuma akwai sindika na transporte da an kasa kuma akwai ong ong da association association duka muna kira da babban murya su zo su gyara wannan rijiyoyi don mutane su samu ruwa in ba haka ne wani mota ya yi fan mutane suna mutuwa yawa mutuwa duka kenan rishin ruwa ne akwai rijiyoyi ne amma ba a gyara ba a guga ba a iya ba a komi Ranar ƙasa da ƙasa ga batun kokowa da cutar sanyin ƙashi a ranar 19 ga watan Yuni aka sallace ta. A ƙasar Nijar fiye da mutum dubu takwas suka kamu da wannan cutar ana ɗaukar ɗawainiyarsu a cibiyar ƙasa mai kula da wannan cutar. Maman Ada ya samo mana cikon bayani ta bakin Dr. Isufu Furairatu ga fasarar bayanin nata. Cutar sanyin kashi na iya kama dukkan sassan jikin ɗan adam, kwakwalwa, kashi, anta da dukkan sassan jiki na iya kamuwa. Babbar matsalar ita ce AVC. Mutane na dibin matsalar cutar ga masu fama da ciwon hawan jini. Alhali kuma duk wanda ke fama da cutar sanyin kashi na iya haɗuwa da wannan ciwon na AVC. Dalilin da yasa kenan ma ya cancanta a yi gwajin cutar tun da wuri kuma a yi rigakahinta tun da cuta ce da ke somawa tun daga wata shida. Inda hannun yaro da ƙafafuwan nashi ke murɗewa suna suna muna suna ciwo yaro yayi ta kuka ga musassara wasu kuma suna fama da rashin jini sai an yi musu karin jini a lokacin nan ne ake gano cutar domin yin rigakafin ta ana iya gwajin tun yaro na karami don a tsaye da wannan matsalar ta AVC Mata 26 na ƙungiyoyin mata daban-daban da suka fito daga kwamin ɗin banda dungu an ba su horo a ranakun 12 zuwa 17 ga watan Yuni a garin bande a kan yadda ake sarrafa rogo gujiya da tumatir a ƙarshen horon matan sun gamsu amina sanusi tana ɗaya daga cikinsu bari mu saurare ta na taho daga garin dungu komin dungu mun zo garin bandi an nuna mu yanda ake kayan gona tun daga shibkal gujiya har gyara ta har komin ta har zuwa ga yin manta bayan wannan an nuna mu yanda ake sarafa sarafan kayan kwari mun yi horo bisa tumatum a yanka shi a yi kauda da shi a komo a dafa shi a yi ruwan miya da shi a komo a dafa shi a yi tumatum tun kwanko da shi bayan wannan an mana horo bisa mai an mu horon bisa kwaki bayan kwaki an mu tumatum tun kwanko an mu man gujiya amun tafiyoka an yi sita Harabar mai kula da harkokin kasuwanci ta Tilaberi na fuskantar karamcin ma'aikata domin gudanar da aikin nata a cewar jagoran Musa Zene Sare ya bayyana ma wato Sumana Amadu matsalolin da suke fuskanta a kai. Araba kasuwanci a yau daga darata sai direba sai mai gadi mu uku kaɗai ne kuma ba mu da cibiyoyi cikin gundumomi wannan yana kawo mana matsaloli saboda akwai rashin tsaro mutane ba su samun damar su je cikin gundumomi su samo labarai farashin kayayyaki a kasuwanni bangaren cimaka da ake ajiyewa a yau ba mu iya cewa abin yana gudana a cikin gundumomi idan babu cibiyoyi na gunduma wannan babbar matsala ce saboda idan aka tambaya a yanki cimakan da ke akwai sai an samu bayanai na daga cikin gundumomi ne sai an je wajen manyan 'yan kasuwa ko biyu ne da suke kai cimaka a kasuwa a birnin tilabere ne kaɗai ne muke yin raskuna wannan ma'aikatar tana buƙatar taimako na ma'aikata Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Gazal ta ƙasar Nijar ta ci nasara kan 'yan ekirai na ƙasar Benin 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai maki uku da ɗaya a yayin rana ta uku kuma ta ƙarshen karan rukuni na Ifowa Be 'yan ƙasa ga shekara goma sha bakwai domin zuwa kan Algeria 2023 kwamfalar da aka kammala ranar Asabar a rawaitar shafin yanar gizon fenipot duk da haka dai nasarar da mena kade ta ci an fitar da ita daga gasar kenan ba za ta halarci kan ɗin ba karuwar wato karawa biyu na kusan na ƙarshe gobe 21 ga watan yuni 2022 za su gudana tsakanin najeriya da cote d'ivoire da kuma burkina faso da ghana a rawaitar majallar guda yanzu kuma sai rahoton na musamman a cikin jihar maradi domin samun takardar wato kambacin takardar aihuwa kotun tasawa na tilasa wa duk masu yin shaida da su yi rantsuwa bisa Kur'ani a cewar shugaban masharantar Muhammad Bello wakilinmu Muhammad Manman ya firanta da shi ga zubin firanta su. akan wannan rantsuwa da aka cewa shaidu su yi gada ba masa alkur'ani to daga baya sai muka gane da mutane yawanci karya gare su tunda yanzu sai ka ga yan Nijar ne shaidu a sun kama ɗan Najeriya sun ce shi ma a ɗan Nijar ne tunda da cikin garin tasa ne muke sai ka ji an ce a ɗan tasawa ne ai tasa aka yi shi ko wani ƙauyen tasa aka yi shi wannan in muka yi mai takardar haihuwa akwai matsala. matsala? Yana iya zuwa da takardar nan ta tasawa tunda ta haya za a yi mai kati tinan komisariya in ya tahi da ita kasashen waje in ya ta shigantaka cewa za a yi dan tasawa ne ko kuma a ce a yi eh, dan Nijar ne to mu kuma aika ga sunan mu ya lalace ko kuma shi wannan wanda aka yi wannan takarda da shaidun nan nazir su yan tasa suka zo suka yi mai suka ce a dan Nijar ne a rake ba dan Nijar ba abu ta ce kawai ta gama su yanzu yana iya zawa ya ce shi ma ko wani konsaye ko wani mer ko wani depute yake so tun da ɗan Nijar ne Nijar aka yi shi kenan shi ma yana da yanci yanda yan Nijar suke da yanci shi ma haka yake da yanci to shi yasa yanzu da muka gane mutane akwai masu karya da yawa shaidun nan shi yasa sai muka ce kai ga yanzu fa sai shaidu sun yi rantsuwa da alkur'ani ko da muka fara sa alkur'anin nan mutane sai suka fara gaya mutane gaskiya sai ka san ce a ah, wallahi ba nan ta sa aka haifi ga wurin da aka yi shi ce to ka gani ai alkur'anin da muka sa shi ya fara umarni. mu dan mu kare 'yan Nijar ne kuma mu kare 'yan tasa tana cikin tasa muke aiki. To, mine ne matsayin masu rubutawa bisa kan takardar haihuwa? Bisa takardar haihuwa in dai aka ɗan ƙara mata wani abu ko a ɗan canza mata suna a rubuta ba kamar an kawo kotu ta ba da umarni ba to wannan laihi ne dan mutum haka so ma yana iya yi ma ko kuma mutum ya sa biro ya goga abun in an dibi takardar kama ta lalace ko wajen suna ko wajen shekaru to duk wannan mutum yana iya ma ya kaso bisa wannan abin da ya kamata mutum ya kawo nan koti sai a ba da umarni ya kai can miri a gyara mai masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki da ke nan birnin yamme da wanda ke cikin ƙasa baki ɗaya musamman sani isaka wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu da kuma rahilatu sumana wadda ita ce editan maraicen yau ni naku ɗan badan da malaman malamin mangungu ke muku sallama a ci gaba da saurare lafiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu